الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديث واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم منظومة الخطة بكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد الإسلام باب شكاشكا مسلمشي قواعد الإسلام خمس فعلني ما جاء في حديث في نفس الحديث المهكم قواعد الإسلام shikashikan musulunci kamsun guda biyar ne fa'alami ka sani ma ja a fi nassin hadisin muhukami shine abin da ya zo cikin nassin hadisi wanda yake muhukam in ke muhukam shine bayyanan ne wanda baya karban tawili da abin da kaji malaman usulun fiqh su kira shi muhukam shine wanda qira'atuhu tafsiru yau abin da ka karanta shi ne ma'anar shi baya buƙatar wani tawili akan fasarar shi a gani to kashikan musulunci ne guda biyar ne shi ne abin da yi cikin hadisin nan wanda yake muhukam na'am awwalu har tauhidu was salatu Sun yamu ba da hu zakatu na farko daga ciki akwai tauhidi sannan sai sallah sannan sai azumi bayan shi akwai zakka wa hajju baitullahi lil musa'i ذاك الذي بأشرف البقاء وهذا بيت الله تزيرة تاكين الله للمستعي كبيئيكو wannan da ɗakin Allah a ina yake zaka allazi bi ashrafil baqa'i wancan shine wanda yake can mafi daukakan waje hmm. shine wanda yake cikin mafi daukakan waje shine can makka hmm. fa hadhihi qawaidul islami marwiyatun an sayyidil anami hmm. wannan sune wayannan sune shika-shikan musulunci marwiya wato ababar ruwaitowa daga shugaban talikai shikashikan musulunci ababar ruwaitowa daga shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الركوع والسجود تطمئن وقصة الأعراب منها تستبين wato a cikin ruku'u da sujada zaka nutsu ana so mutum cikin ruku'u da sujada zaka nutsu ya ake nutsuwa cikin ruku'u da sujada idan mutum ya yi ruku'u kuma in mutum ya yi ruku'u ana buƙatar karanci ya karanta subhana biyar azim su uku karanci kenan daga nan so shida daga nan so tara to anan kaga ya kai gaya wajen natsuwa kenan an gane ba wai daga mutum ya yi ruku kawai yana ruku ya dago yana yin ruku ya dago da sauri babu natsuwa in babu natsuwa kuma babu natsuwa babu sallah an gane wannan ko in dai babu natsuwa to babu sallah dole ne ya zama to mutum ya rubu a cikin sujada kuma mutum ya karanta subhana rabbiyal a'la karanci su uku kamar yadda malaman fiqh suka ce anan ya samu natsuwa daga uku shidda tara ila masha Allah nan an samu natsuwa a cikin wannan sallah din amma da zarar mutum ya yi sujada yana sujada sai dago yana sujada sai dago wannan babu sallah an gani yake to kisan wannan ba kauye wato sassabin mina za ta yi bayani daga gare ta kisan wannan ba kauye wanda yayi sallah ya zo masallaci ya gama zo sallah sallah wasallam yana zaune da sahabbansa Yanzu assalamu alaikum ya rasulallah ya yi sallama bayan ya yi sallama sai annabi ya ce masa wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli tafi kai salla domin kai baka yi salla ba wannan bawon Allah bai yi jayayya ba ya ƙara komawa da ya ƙara komawa sai ƙara zuwa ya sake salla bayan ya sake salla annabi na kallon na sallah ya dawo ya yi ma annabi sallama sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce masa ko ma kai sallah don ba kai sallah ba har sai da aka yaka sau uku daga baya da aka yaka sau uku shi da cewa na rantse da Allah wanda rai na ke hannunsa ba zan iya kyautata sallar da ya fi wannan ba ka koya min ba zan iya yin sallar da ya fi wannan ba ya rasu da koya min shi ne a nan wajen manzan Allah ya koya mai yadda ake sallah a an gane sunna annabi ya koya mai ya nuna mai kurakuran shi na rashin natsuwa babban abin da wannan bakawai ya bari babu natsuwa a cikin sallar shi babu daidaituwa shi ne maza Allah ya koya mai a gani zai ce mai sun makara a sun barka hatta ta tsima ina raki'an sun marfa hatta ta asa da ka'iman har sai ga ina kai karkarantar da shi bayan ya gama ya ce wa kazalika fa'al fi salatika kulliha haka zaka aikata cikin sallar ka duka shi ne imamul qurtubi ana yake cewa a ibnu Yusufu? yake cewa kisan wannan ba kauye zai yi mana bayani yanda ake yin mai yanda ake natsuwa da kuma daidaituwa a cikin sallah ana kiran wannan hadisin musi'us salah eh hadisin wannan mutumin da yake muna na sallah na'am kadin ta duha mu'addada wa tafka fiha sunanun mu'akkada hakika farillanta ababen lissafawa sun ƙare farillanta ababen lissafawa sun ƙare yanzu abinda da ke binta sunnoni mu'akkada abin da ke binta sunnoni ababen ƙarfafawa wa'alan bi na sunnatal mu'akkada tarikuha amdan salatuhu fasida ka sani ya kai ɗan uwa cewa lalle sunna mu'akkada wanda ya batta da gangan salatuhu fasida sallar batacciya ce duk wanda ya bar sunna al-mu'akkada da gangan babu sallah wannan shi ne fahimtar malam akan wannan matsala din duk da cewa akwai wata fahimta a maza malikiya da ke ganin cewa yaya za a yi a ce abu sunna sannan kuma a ce wai a shi sallah ya ɓaci mai ziya ya kawo wannan bayanan yake cewa wasu malamai suna ganin sallah ya ɓaci saboda wannan li'anna zalika ta hawar mai sunan domin wannan yana daga cikin wulaƙanta sunnoni sai kuma yake cewa to amma wasu malamai suna ganin cewa ne kawai sallah ta yi da dai shari'a ta riga ta mu komai iyaka kaza farin ne dole sai kai kaza sunna ne kaza mutahabi ne to da komai yana da iyaka komai za a tsayar da shi matsayin sa ne in mutum ya bar farilla ba sallah in ya bar sunna bai kyauta ba amma sallah ta yi ina fata lura to shi malam anan da ya yanke hukunci wanda ya bar sunna da karfi ba shi da sallah kaga wannan yanzu dalibin da ya ɗauki wannan yana buƙatar ya gamsar da ainihin ɗalibai da hujjoji masu ƙarfi cewa babu sallah dan an bar sunna eh, wahya samanun inda zil athani tutbaru bis sujudi fil nuqsani wato wannan guda takwas ne sunna muakkada guda takwas ne wajen ma'abuta hankula wajen duk ma'abucin hankali tutbaru bis sujudi wato ana dora shi da sujada fil nuqsani idan mutum ya tauye idan mutum ya tauye sunna muakkada ana daura shi da sujada kenan ba a yin sujudu sahau sai an bar mai sunna muakkada inda mali in an bar sunna muakkada a nan ne ake yin sujada kabri mutum ya bar karatun sura ko tsayuwa domin sa to mutum ya bar abin da ya shafi zaman tahiya mutum ya bar mai karatun sura tsayuwa domin sa zaman tahiya sirri bayyanawa inda ake bayyanawa azurtawa inda ake azurtawa a gani bayyanawa, bayyana wa kaga in mutum ya bayyana inda ake azurta ko bai azurta in ya azurta inda ake bayyanawa ya rage zai yi kabari to ire-iren wayannan wurare in mutum ya bar su sai ya ce to zai yi sujada kabri na'am nisyanuha naqsun min as-salati fa yajibu al-jabru li salati wato mantawa da shi na kaso ne daga sallah mutum ya ringa mantawa da suna mu'akada, na kasu ne ga sallar shi jibul jabaru yana waje ba a dora ga wannan hali yana waje ba a dora shi wannan na kasu da aka samu to a dora shi ya karye to a karye wannan na kasu din a dora wannan na kasu din ya koma daidai yana waje ba a gyara wannan halin shi ne ma'ana a dora shi kamar yadda in mutum ya karye ake dora shi ya koma daidai wa alaikum salam masu barin karatun sura da gangan ai eh, su a mazhabin maliki ya mutu ya karatun sura inda ga zakin sallah ya ɓaci a gane amma shi na bin albani ke gani a cikin akamun a wannan wannan yake gani cewa halaccin karatun fatiya kawai shi abin da ya kawo kenan halaccin karatun fatiya kawai kaga masu wannan bayin da za su ce ba komai eh saboda akwai nassi wanda hadisin wannan wannan mutumin da suka samu matsala da mu'azu bin jabal shi ne sai ake kawowa na cewa baya halatta na cewa in mutum ya bar sura sallah ta yi na'am eh. ibn ashir بسم wa الرحمن الرحيم وحدث وسهو زيد بن مثلي قاقعة وأم بشرب أكلي sannan da hadasi da rafkan ruwa in mutum ya yi sallah ya baci mutum yana sallah sai ya yi rihi hmm. ko ya fitar da maziyi ko waje zai fitar da wani abu na hadasi sallah ya ɓaci wasu hau da masari da kuma rafkanuwa na ƙara ba. mutum ya yi rafkanuwa ya ƙara misali kamar yaya sallah mai raka a biyu na asuba sai mutum ya manta ya ninka shi an gani wato yana cikin yana sallah tunani na rayuwa rayuwa ta yi tsanani ina zan samu kaza yaya za a yi ce bare ga iyalai na yaya za a yi biya kuɗin makaranta yana yana sallah yana calculation an gani bai san san da ya raka kuɗin na sallah asuba ba yana sallah zahar sai gashi ya yi raka a takwas an gani kira ma da Allah bai taimake shi ba da ya ƙara da goma sha biyu an gani to idan mutum ya yi rafkan nuwa ya ƙara misalinsa sallah ya baci amma inda gangan ne ba da gangan sai mutum ya ƙara guda ɗaya sallah ta baci sallar asuba da gangan mutum ya mai da shi raka uku ba sallah da gangan ya mai da sallar azhar raka biyar ba sallah amma inda mantuwa ne mutum ya bar sallah mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah to ya da mantuwa mutum ya ƙara raka daya a cikin sallah asuba sallar ta yi da mantuwa mutum ya ƙara raka a daya raka a biyu raka uku a cikin sallar azhar sallah ta yi amma in ya ninka shine ma'ana sallah ta ɓaci ne wasu hau da masali da rafkanuwa na ƙara misalinsa a haƙaƙin sannan ƙaƙƙace dariya mutum yana sallah yana ƙaƙƙace dariya a cikin sallah bai da sallah na wa amdi shurbi da ganganta sha wa amdi akali wa amdi shurbin wa amdi akali hmm. da ganganta sha da ganganta ci da gangan mutum na sallah zai ɗauki biya wata kawai zai kora ko kuma da gangan mutum yana sallah sai ya goro ya kama shi a gani da gangan ba sallah amma inda kuskure ne ba da mantuwa ne ba mai mutazar ya faɗa a cikin cewa mutum zai yi sujada ba da salam da gangan kawai ya ɗauki ruwa ya kora ko da gangan kama shi al'a da mantuwa da mantuwa ya kama shi abinci ko ya kama sha to zai yi sujada ba da salam na tsari ne mana cin abinci jira cin sallah ne shan ruwa yana cin sallah kare yi kai in wa zikiri fardi aƙalla min sittin ka zikirin ba'adi da sujada sujada shi ma ka zalika wa sajadatin da yin sujada kai in sannan da amai a gane mutum ya ƙara sujada da gangan kuma mutum ya yi amai a gane mutum ya yi amai a sallah sallah ya ɓaci wa me farin. da kuma tunawa da farilla tunawa da farilla yana cikin sallar asuba sai tuna bai yi sallar isha'i ba yana sallar asuba kenan sai tuna cewa ab bai yi sallar isha'i ba sallar ta yi am a wannan sallar asuba da yake yi kawai ta ɓaci sai ya yanke asuba ya zai sallar isha'i aƙalla min sitti wato ya tuna da farilla karanci daga shida ya tuna da farilla karanci daga shida wasu malamai kuma suna cewa wato al-yasir shine salloli guda hudu in ya tuna da salloli guda hudu ba matsala in tuna da biyar sallar biyar sallah biyar ina cikin sallah biyar tuna ana bin salloli guda biyar sallar daya ana bin shi ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ana bin shi yasir a nan wajen inda ya kai biyar ya wuce yasir to kawai sallah ya ɓaci a shi ne ma'ana cewa da tunawa da mai da farilla karanci daga shida in mutum tuna da farilla karanci daga shida amma ya kai shida ba shi a rawar malam sai sallah ya kai shida sai aka bashi wannan zaka bashi a gani da tunawa da farilla karanci daga shida amma wanda ya kai shida amma wanda ya fi shida abu da kai wanda bai kai shida ba kamar biyar ko kaza ko kaza da sauransu shi da dama karanci daga shida din amma wanda ya wuce haka kaza ka zikir ba kamar tunawa da sashen sallah mutum yana sallah sai suna ana bin wani sashi na sallah shi sallah ya baci wa fawti qabliyin salatu sunani bi fasli masjidin dole zamani da kubucewan qabli wato qabli ya kubuce da sunnoni guda uku mutum ya bar sunnoni guda uku sai kuma bai yi gaba ba mutum ya bar karatun sura da tsayuwa domin ta da kuma mai da azartawa inda ake azartawa kaga suna guda uku hmm? ko ya bar karatun sura da tsayuwa domin ta sai kuma ya zo bar zaman tahiya a daga cire idan mutum ya wato idan kabali ya ya kama shi da mantuwa to sai kabarin ya ce bai yi ba alhali sunnoni sun kai uku sallah ya bashi amma idan sunna ɗaya ne kawai mutum ya bari an gane ko ko sunna biyu a nan wajen kamar ya fi sunna ɗaya a nan wajen kamar asirtawa asirtawa inda ake asirta ko bayyanawa inda ake bayyanawa to ya kamata ya bayyana sai asirta ne zai yi ba kabul ba to sai ya manta bai yi kabulin ba kaga sunna biyu ne ko kuma ce sunna daya mutum da ya manta bai yi kabali ba sallah ya baci bai baci ba amma idan ya bar sunna uku ko biye da haka sai ya manta bai yi kabali ba wannan sujada ya baci in lokaci ya tsawaita lokaci ya tsawaita ko ya fita daga masallaci sai suna sallah ta baci amma idan a nan kusa ne sai ya sauri ya dora abin da ya karye an gane ku na bi fasli masjidin shine ma'ana ta ina ne sallah ke bashi idan ya rabu da masallaci rasulul zamani kamar tsawon zamani shine a shine ma'ana fa in wa in tala masjid ba min al-masjid badala sujud hmm. wala tabdulu sala ma'ahu illa ala tarki illa bi tarki salati sunanin hmm. in mutum ya bar sunnoni guda uku shi shine sallah ya bashi amma sunnoni guda biyu a sallah abin sujada ya ɓaci amma sallah na nan eh, rukuna واستدرك الركن فإن هال الركوع فألقي ذات السهوي والبناء يدوب wato ka riske rukuni idan rukuni ya kuɓa ce ka riske shi sun dai a raka a farko sai ya bar rukuni an gane da ya zo ya kulla raka a na biyu sai tuna cewa ya bar rukuni a wancan raka a na farko kaga anan wajen sai dai raka'a na na biyu kuma raka'a na daya a'a bai riga ya kulla wannan ba yana cikin karatu karatun fatiha ko karatun sura sai tuna ya bar ku a can kawai zai riski wancan ne sai ya dawo ya gina wancan sannan ya dawo nan na ba ta lura shi ne mana ka ku ne fa ina halin ruku idan ruku'u ya kange ya to mutum ya riga ya yi ruku'u sai tuna tunda ya riga ya ruku kaga ai zai dago ne ya kulla wannan raka'a to ka jefar da wannan abin da aka yi rafkan nuwa a gare shi wannan raka'a da ka yi rafkan nuwa din nan ka wurgar da shi ya riga ya baci wani na ya gini shine abin da yake yana da kyau gini yana da kyau a nan wajen sai ya dauki raka'a na na biyu ya zama raka'a na farko raka'a farko a wurgar da shi sai na biyu ya tsaya matsayin na farko an fahimci wannan mm. yawwa tafilin man sallama lakin yi yuhrimu lilbaki wa tsolul fasada mulzimu kaman aikin wanda ya sallama kaman aikin wanda ya yi sallama kaga shi abin da zai yi shi ne ma'ana zai aikata kaman wanda ya sallama idan mutum ya yi sallama sai tuna ya bar wani abu ai zai so ya miƙe ya gina ko kaman aikin wanda ya sallama sai dai zai kafaran harama lilbaki ga sauran rako'in inda bai yi ba والدول ملزم الفساد tsawaitawa yana rizimtar da bacin sallah tsawaitawa idan lokaci ya tsawaita bai gina din ba wannan raka'an da ya bari bai dawo da shi ya gina ba a gane hoto ya rizimtar da bacin sallah ma tsawaitawa kamar wancan din in ya kusa daga masallaci in ya tsawaita a ko yana zaune a waje ɗaya ya daɗe ko ya fita daga masallaci to wannan ya ɓaci na wa alaikum salam Eh. eh sujada ta ɓaci amma sallah ta yi amma ya kai sunna uku sujada ta ɓaci sallah ba ta ɓaci eh, eh in yi tana kawai ya wuce tunda ya wuce abin sallah ta yi eh babu salik na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal ghuslu fil hay'ati kal janaba eh. wa satara auratin hakau ijaba wato wanka a cikin sifa wankan gawa a wajen sifa kamar na janaba ne an lura wankan gawa a cikin a cikin sifa kamar janaba ne kuma rufe al'aura a kan malamai sun karɓo kaya wajibi in za a wanke gawa dole ne a mutunta gawa gawa tana da alfarma hayyawa mai yitan kana ɗauka tun da ta rasu ai ba ta da wani mutunci za a iya barin tattarara. musulmi suna mutunta gawa ko da ba wato dan adam ko da bayan ya rasu an gane ku Allah ta'ala ya ce la karkar rabna bani adama wa hamalnahu fil bari wal bahr haqiqa mun mutunta bani adam to dan adam Allah ya mutunta shi ko da yana rayu ko da ya mutu idan ya rasu to kada a zo a bude mai al'aura an gane shi yasa wajen wanke shi ba kowa da kowa ma ke so ya halarci wajen ba sai mutumin da ba a san wai dan kallo sai mutumin da shi ma zai zai rungumi wannan wankewan shi ma da shi za a ci abin nan na'am yani wajen wazo radiya al-kasalu bil hay'ati kal janaba wanka wajen sifa kamar janaba ne sannan rufe al'aura malamai malaman wa Allah ya musu rahama sun karbo hikaya ijaba wajibi ne shi dole a rufe mai al'aura wajen wazo radiya al-kasalu kabin kabin imra'atan yawa malamai malamai Allah ya musu rahama ma fuqaha sun halatta wanke ainihin wato karamar yarinya wacce ake sha ita ce rabi'a wacce ake shayarwa ga namiji wanke yarinya da ake shayarwa ga namiji namiji bai da iko ya wanke yarinya a shekara takwas tara sai karamar yarinya wacce ake shayarwa na fatan gane haka ka duba yadda musulunci ya kula da al'amarin sosai Allah ya kowa sanin sabi'an namiji idan kai ba za ka yi sha'awa ba to wallahi wani yana da matsala wani jariri ya sha'awar da yake sai ga wani abun mamaki ga wani karamar yarinya a shekara bakwai yana sha'awar ta kamar yadda yake sha'awar mace balagagiya to yasa ga malaman biki in ga malamai sun yi magana wani lokaci akwai hikima ko da ka sani ko baka sani ba ya za idan mutum jaririya ko to namiji kawai abin da ba shi dama ya wanke jaririya kawai in ta wuce jariri ya kafa karfin namiji sai a nemo mace za a kiyaye wannan sai to menene ya karama shi to kuna jin labarin yadda ake ake ake fingarin din yarinya kaga babban mutum na shekara 70 na shekara 60 na shekara 50 da karamar yarinya ya shekara 7 yake so yin zina ya lalata an gano wani ku zo da haka malamai sun halatta wato jaririya ga namiji kawai waka bin saba'in bin saba'in mar'atun to gaske kuma kamar dan shekara bakwai mace za ta wanke shi yaro dan shekara bakwai namiji mace za ta mai wanka amma ya wuce nan zai maza shi ba <laughs> ita mace an yadda ta wanke dan shekara bakwai ne kawai kenan mace ta faɗan namiji dan kawai ciwon lokaci dan kamewa namiji nan da zai yi mace ba za ta yi shi da gaggawa kanan ba ba karfin wannan dan aka duba ba duba kamewa ne ke eh, kamewa? ita mace za ta iya wanke dan shekara bakwai dangane da wannan al'amari to kaga so da wannan namiji kira malaman islamiyya kada irin wai kawai kaga yarinya tana yawan shige ma kai ta wasa da ita karamar yarinya shekara shida bakwai takwas kace ai yarinya ce ka zo ka bata suyi ka bata biskit, ta zama kaman kana kai ka doka ba komai to wallahi akwai matsala da akwai wani bawan Allah wanda wallahi wani ne yarinya kawai ta je gida iya isa gabanta na na gaban jini karban yarinya sai ga yarinya tana ta susa tana susa tana susa aka wani sa take yau susa zuma an kashe wajen an ji mata ciwo a wajen wane ne wane ne yarinya ta ce kaza aka faɗa yarinya take ta san wanda yayi da aka yi ta duba wannan wanda yake yawan wasa da ita ta ce shi ne an gane wannan ko to ya aka yi ya aka yi daga baya ne Allah ya tona asirin wanda ya yi ba shi ba ne. wasa da yake yi da ita ita ba wani wayo ne kawai kamar ake mata ne wajen wa ke zuwa san nuna wannan shi wannan wanda aka nuna ba shi ba ya yayi zigarin yadda labari yake na tsamman gama ma wallahi daga baya ne Allah ya kwace shi an gani. mai gadi ne a makarantar yake take yawan zuwa yana ba ta kaza yana ta kaza ashe yana wasa da ita yana wasa da ita sai ya gingare ninta. to daga baya sai Allah ya tona asirin mai gadi aka aka aka kama mai gadi ya faɗa cewa shi yayi zo da haka nan yarinya ka ga wata yarinya za zaka tana yawan zuwa wajen ka baba baba baba ba kawai dai kaka saka mata jiki irin sakin jiki da yawa za ka dinga ta dinga zuwa wajen ka haka saba ba ta da wayo tana iya nuna ka ce kai kai an gani? kuma ta ce kai kai din nan ko da ka ce ba kai bane sunan ka ya ɓaci har abada eh. in kana ofis na gobe ta kare duk da ka kura za ka yi sha'awar da ba kawai ta ƙara gaban ta kawai a wace wace jiki wasa jiki wasa in kai mata su uku ta daina zuwa wajen ka kawai jiki wasa amma an ga tana manne baka ai wannan malamin munafikin malamin nan ne shi ya mata kaza shikenan in ma wa'azi kake wa'azin ka ya dakata ce dan mutunci shi ne wa'azi duk sanda mutuncin ka yi zai ba wa'azi isa idan ana so a gama da malami sai a zuban mai da mutunci to shi ke na dama karfin da yake ji da shi karfin mutunci ne in aka zara wannan mutunci to ba malanta kamar yadda soja karfin shi makami ne bindiga in bai da bindiga shi ma akwai wanda zai mai dukan tsaya da shi ma malami in bai da mutunci duk abin da zai faɗa sai ba tasiri to kun ga abin da malamai suka faɗa dangane da abin da kusan ba abin wasa ba ne eh. وعدم الدرك لأمر قد حدث وجمع أموات الذين في الحدث ده رشن شوداوا rashin cudawa ga al'amarin da ya faru rashin cudawa ga al'amarin da ya riga ya faru wato ya halatta kana cuda in za a wanke shi saboda abin da ya faru irin mutumin da ya mutu din nan da wuta irin wuta ya kona shi din nan duk in an taba za a cuda za a tawo da fata to irin wannan za a iya barin cuɗawan saboda al'amarin da ya faru da kuma jamu amwati tattaro matattu da zai fi hadas fi jadas za a iya tara matattu waje daya saboda kunci kuncin wajen binnewa makabartar ya riga ya kunci yi kaɗan saka sai a tara mutane uku mutane hudu abin da ya sa a kabari daya an gane sai a yi abin a yi hajjar lahadu lahadu wanda za a yi shi a bango sai a tura wani wani kuma sa shi a ƙasa wani kuma sa shi a gefe duk za a iya yin dabara a tara matattu da yawa a cikin kabari daya kamar yadda aka yi zamu lokacin yakin uhud ko annabi yana tambaya sallallahu alaihi wasallam ayyuhum aktsaru akaza lil qur'an a cikin zuwa yafi yawan haddace qur'ani ne sai a ga sai a gabatar da shi a lahadi sannan sauran sai a binne su a ciki to dole ya halatta illa lura kamar garuruwan da wato fili sai ka siya ta siya ake kuma tsada yake yi kamar china yanzu ƙasar china ba sa ba da fili haka nan kawai a gano wannan kafin ka mallaki fili a china wai ka zo ka ce za ka binne matacce ne su ka yarda ba suna ganin hasara ne in kana da matacce ka banka da wuta kawai shikenan wannan shi ne tunanin arni irin mutanen china maguzawa to sai su ga wai za a yi asarar fili fili da za a gina kamfani filin da za a gina kaza da kaza a mai amfani wani makaranta na jami'a an zuwa a gina a gina wanda zarga sun mutu to irin wannan za su samu kuɗi ne mai tsadan tsiya to idan akwai irin wannan rayuwa ya za a yi ya za a rika binne matattu a nigeria rika tarawa a rami guda ɗaya A gani? to to wannan shi ne abubuwa guda biyu a ga mallakar filaye a garin arna yana da tsada sannan kuma akwai garuruwan da bulɗu wa ɗin mutum an mara rasuwa kuɗin wankewa kuɗin wankewa kawai aiki ne sai ka biya kuɗin wankewa in baka iya ba sannan kuma ka biya kuɗin haƙa rami shi mai haƙa rami zai caje ka to insha Allah haƙa ramin nan dubu biyar ne za a baka da haddar zai da ake baka wani yanzu ruwan ka zo sai a haƙa za a rami sai a baka da su amma kamar nan arewa suna da karamci kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi gawa in mutum ya rasu za a tausaya mai halin kabari ba shi ake amma malaman fikin sun ce kabari ba kai da ka mutu kai za ka biya kai din a cikin kudin ka za a cire kafin a raba gado za a cire kudin likabari amma nan za gama a masallaci ake ba da likabari wani ya rasu ga likabari a cire kuma masu masu haƙa rami sai dai a ba sadaka ba sa cewa nawa za a biya amma ga ka'ida sun suna so za su iya cewa nawa za a biya sun suka faɗi nawa za a biya a biya su in ba a biya ba to ku riƙe gawo ku zo ku haƙa rama ku iya haƙa haƙa ku suka haƙa ina ba san gani ka ce a zuwa wanke ba to akwai kamfani musamman wanda kawai aikin sa ma wankewa ne sai ka zo ka biya a baka receipt ka zo a zuwa a zuwa wanke ba gawa in ba za ka ba da kuɗi ba je ka wanke da kanka ba shi kenan ba idan ka gayyace mu za mu zo mu raka ka a ji abin ne a yi sallah abin ne na'am kada Allah ma ya ba irin wannan gwamnatin gwamnatin za ta ɗora wa masallatai haraji kada Allah ya ba irin irinta da gwamnatin da za ta zo ce ainihin a menene cewa Eh? ta ce makabarta za a ringa biyan revenue na binnewa ga bakin cikin mutuwa ga bakin cikin revenue <laughs> kada dai Allah ya bamu ba ma fata haka eh. wa yunzaqul kafnu bila ta'fili wa saddu wal kafuru bil fakiri an so likafani ba tare da jinkiri ba musahabi ne a yi mai likafani ba jinkiri sai eh, kuma an so a yi amfani da magariya an za a wanke shi da kuma kafur wannan kafur da muka sani din nan a ƙarshe saboda yana tsare yana tsare ainihin kawa daga saurin yin wari hmm. in za a wanke shi aka ninnika wannan kafur aka sa ko aka jika shi sosai to aka sa wannan ruwan ana wa da shi to za ka gawa zai daɗe bai wari ba وبطنه wa ala murtabi'in مرتفع wa ووترا gassala عيسر wa na bude isiru shi kuma cikinsa za a ɗan matse da rifke a hankali a hankali za a matse ko da wani abu zai fito daga ainihin duburan na bayan gida za a yi ta matsewa matsewa a hankali da rifke kuma za a go alamun sabi ka sa shi a maɗaukacin waje in za a wanke shi a samu kamar tebur a ɗora shi tebur kada a sa shi a kasa haka wa gasil witiran ka wanke shi mara a wanke su ɗaya su uku su biyar su bakwai su tara irin aikin na zalik lima'in wasu dirin eh. na'am sani wai so yadda yan arewa suke da wannan karamci a cikin da karamci kada wani abin sata amsa kawai sai dai mu ga mu buɗe wani kamfani a ce kamfanin wanke gawa da kunne shi hmm? <laughs> akwai amma a garin kaduna babu in ka masallaci nan da ake buɗe wannan eh. ai ana dan wani da wasu abubuwa haka abin da ake ba mota ne motar da ke ɗaukar gawa ake dan ba da wani abu ba wai na na likafari ko na na haka ranewa. ba ai masallatai ba su ke haɗawa ba muna cikin wani akwai mutane da yan sa kai ba wanda ya zaɓe su yan sa kai ne aikin lada suke yi an gane yawwa to shi ne shi ne mana manta wani wani malam wani liman yanzu ya ce wannan abin da ake a masal a makabarta a ɗauki hula ana zuwa ana neman taimako ga masu masu haka rami kuke bid'a ne a lokacin Allah ya ji kamar malamin to in bid'a ne nawa ka taɓa ba mu ka taɓa yanka mana albashi malamin zaki ka taɓa yanka mana albashi su zani ma bana goyon baya in ba ku yanka musu albashi ba ku zo ku ta wani surutu wayan na mutane wahalar da tikar haka yi ma. wanda da cinsu kwana yake a makabarta suna kwana a makabarta saboda tsare ainihin mutane wanda yan masu leken asiri ke masu masu ainihin sick and cultism yan eh? auto ƙungiyar asiri ke zuwa su rinka cire wasu gabobin mutane duk suna yi ya kamata a ce mu din nan mu yi wani asusu musamman na kulawa da wayan nan bayan Allah ba a yi mu komai banza muke so an gani to tunda kace a ne abin da zaka yi to abin da ya kamata Bai kira zuwa gwamnati a za a samu gwamnati a gaya mata cewa lalle wayannan mutane aiki suke suna aikin al'umma ne su ma ya kamata a yanka musu albashi sai a samu gwamnati a tattauna da ita akan al'amarin kuma mu al'umma mu tara kuɗi musamman mu ajiye wani asusu aikin kawai hidima ga nan bayan Allah ba shi kenan ba in goma haka wato mutanen su da kansu faɗin nawa za a ringa biyan kafin su yi eh? na'am wa alaikum salam eh. eh za a iya sa wani abu zai toshe wannan jinin kamar auduga haka an gani sai a sa wani abu za a dan toshe wajen saboda da ake tiritin din rayayya haka za a yi a tsaye da jinin sannan sai a je a lullube shi za a yi faɗa na na wa iya tilmoti bibbilai rahman raje ta akara ba a fi iradati muqaddamun fadlan huwa gairu mutahali hmm. ta akara ba a akwai wannan matsalar na ainihin in ka je makabarta ka ga an sanya ainihin an gini gini da ake a makabarta da sai ka aje makabarta an yi gini mutum ya rasu a gini ko a sa ainihin signboard da sunan mutum da sauransu ga ga irin wannan abubuwa da malamai zai manzano a kansu biri a ne ba su halatta ba wannan tunin wada inda nan ne ma ake ganin cewa akwai malamai akwai kaza to nan ne kuma wuraren da ake yawan yin wannan da muka je nan ya zuwa wajen ma ba unguwan dosa ne ko ina ne unguwan dosa da ramadan muka je unguwan dosa wallahi wani abin ya ba mu sha'awa wallahi rubutawa ma aka yi ke babu maganan gini a wajen an haramta gini an haramta sa standboard an kaza wajen sai gashi wajen ya fi nan tsafta nan tudun wada inda ji ga nan ne fa an yi cibiya to can wajen gashi wallahi sun kiyaye duk wanda zai kunde zai sa standboard za a hana shi an ce hatta a san an ce mai hannu ba an kuma sarki ma da gani shan eh, ayo kuma sarki da muka ce shi ma babu a ai ban da wannan kuma gwan da mun je gwan ramadan gwan sarki ma an yi haka a gani hmm. nan tudu wadda an kusa zuwa kaɗan ma a gina masallaci an ma gina an fara masalla to Allah ta'ala ya sa ana ta yin da su yi sai Allah ya sa Allah ya kiyaye ba a sai masallacin ya koma wajen sa butoci da wajen meye da wajen kwanan mm. eh, da wajen masu abin nan eh. wa alaikum salam ta'akkara ba abin su masu yin abin ko? alhamdulillah Allah shi ke a wajen irada ta Allah ne mm. eh, mm. annabi karshe amma wajen daraja ba shine mafi daraja a gani sallu alal mustafa fi kulli sa'atikum la'alla yaghfiru an abdin min min al-ithmi wato ku yi sallah ga ainihin an ku yi salati ga annabin zabi a cikin mafi kulli me fi kulli sa'atikum a duka lokutan ku ku yi sallah ga annabin zabi ga duka lokutan ku saboda wala Allah wataƙila wala Allah abu ne mai yiwuwa Allah ta'ala ya gafarta wa bawa daga zunubi idan kana salati da annabi zai yiwuwa Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka hubbur rasul fa hubbillahi la taghful an dhikrihi wa akthir jiddan bil bila ta'ami wa akthir jiddan bila ta'ami san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar san Allah ne la taghful kada ka rafkana daga ambatan manzon Allah kada ka rafkana daga mai salati wa akthir jiddan ka yawaita salati sosai kada ka kosa ka yawaita samun annabi salati ba tare da kosawa ba to nan da yake san manzon Allah kamar san Allah ne yaya san manzon Allah kamar san Allah ne shin san manzon Allah ba mu ce kankan kan kamar san Allah ne wato san Allah yana gaba sannan san manzo sallallahu alaihi wasallam ko duk da yayi amfani da kafin ya ce kamar kuma ba haushe dama ya wata kar magana wai kama da wani ba ta wani a gano wannan so zaka dan ya ce kama kama ne bice bice kan ba Allahu a'lam laqad safa safa haqiqa wa lam ya'tim siwa al-khidr haqiqa zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka zuciyar annabi ya tsarkaka bi shikki da tsagawa dinnan da aka tsaga zuciyar da mala'ika ya zo ya tsaga zuciyar shi nan aka ciro zuciyar shi aka wanke da ruwa ruwa na ainihin imani an gane bayan an wanke aka mayar da shi aka mala'ika ya mayar da shi ya mishi operation kenan ko an yi operation an ciro zuciyar manzo Allah an wanke shi bayan an wanke shi mala'ika ya aka wanke shi aka cire duk wani rabo na shedan a ciki bayan an cire rabon shedan sai aka mayar da shi aka ɗinki aka mayar da shi misali to hakika zuciyar manzan Allah ya tsarkaka ta hanyar tsagawa ba da mai bayan tsarki na kulle aibi bayan tsarki daga kowane aibi bayan tsarki na kowane aibi walam ya asam wal khidami manzan Allah bai yi zanibi ba sai dai kawai bauta ga Allah bai yi zanibi ba sai hidima da bauta ga Allah kawai lamma safa qalbu fal a'malu min musafa na'am ma dabaɗi ya yuhmadu minhu wa shiyar a lokacin da zuciyar manzan Allah ya tsarkaka a malu minhu safa su ma ayyukan manzan Allah su masu tsarkaka lokacin da zuciyar shi tsarka sauran ayyuka masu tsarkaka tare da ɗabi'unsa yi yuhmadu minhu ana yaban wa'annan ɗabi'u nashi wa shiyar jidda ɗabi'u ana kiran wani adabu tafsir addaba'i wa shiyar wa shiyar duma nan daya shi matuhu ɗabi'atuhu Eh, laqad ta'akhkhara ba'san hakika yayi jinkiri wajen aike fi iradati a wajen irada ta Allah subhanahu wata'ala muqaddamu fadlan shi manzo sallallahu alaihi abin gabatarwa ne ga falala ghayru shi ba abin tuhuma bane shi sallu ala al-mustafa salati ga annabin zabi kulli sa'ati a cikin dukkan lokutan ku la'alla yaghfiru an abdi eh la'allahu yaghfiru zai abu ne mai yiwuwa Allah ya gafarta wa bawa daga zunubi na hubbur rasul san manzo sallallahu alaihi wasallam kamar san Allah ne la taghful an zikri kada ka rafkana daga ambatan manzo Allah kada ka kada ka rafkana daga mai salati wa aksir jiddan ka yawaita sosai ila sa'ani ba tare da kosawa ba laqad safa qalbuhu bishik hakika zuciyar shi ya tsage ya tsarkaka ta hanyar tsagawa ba da safa bayan ya riga ya bayan wani tsarkaka da kowane aiki walam ya asal bai yi zunubi ba sai dai kawai bauta sai dai bauta da hidima nan ma safal kallu a lokacin da zuciya ya tsarkaka al'amalu minhu musafa. su ma ayyukan da su tsarkaka ma daba'i tare da ɗabi'o'i. dabi'o'i yummadu wanda ake yabo a gare shi duk dai dabi'o'i na'am gaba ibn abi zaid al-qayrawani malik sagir rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاز دارا على حاضره عشر سنين يودو دي يتكرو جدا علاوة حاضرين وند يكي نعم عشر سنين يودو وند يتكرو جدا ga wanda yake halarci shekara goma kullura wato mutum yana halarce shekara goma sai wani ya zo ya mallaki gidan shi wanda ya mallaki gidan wani wanda ya mallaki gidan wani wanda yake hadiri yana halarce shekara goma sun zabu ilai ana jingina gidan zuwa garin shi kan misali kai ne ka gina gida baka tare ba kawai sai wani bawan Allah ya je kwaso iyalansa yana da mata hudu ya kwaso shi kawai ya shiga gidanta da ka gina baka tare ba ya gina abu da ya zo ya yi ɗinki ya wasu gyare-gyare ma kawai ya shiga ya zauna kuma kana kallon shi ka ce ikon Allah ka ce ni da gida na gashi wani mutum yanzu ko tambaya bai mun ba ya shiga mun gida to wala ba zan ce kuma zan ga ikon Allah ina so ga karshen shi to za ka gani kuwa wannan bawan Allah yana zaune shekara ɗaya shi ka shiru ana malam wani ka yi magana ka ce wala ina so ga karshen shi in sha wahala kashe kuɗin yi gini. wani mutum kawai zai zo na mu wallahi fa abin da zan ce mai ai rashin kunya ma yayi yawa shekara ɗaya shekara biyu har shekara goma ana jingina ana gidan malam mati kana ji kai sunaka malam musa gidan malam mati gidan malam mati har malam mati ya shekara goma a gidan ana jingina gidan zuwa gare shi wasu haihu har hazirun alhali ma abokin gidan malam musa yana nan yana halarci alimun yana sane la yadda yi shay'an baya da awon komai shi mamaki kan wani lokaci wai mamaki sai mutum ya kasa magana na gidana wani ya zauna muka ya ɓauce wa lashi ba abin da zan wani ya ce wa in gaskiya mai iya mashi yawa ma bai magana za ka yi magana ba bai gaskiya ta yi yawa sana ya malau eh ba a magana ko to ana wanda kai shiru mutum zai kwana ciki wa sahibuwa hadirun alimun la yadda ishe'an ma'abucinta yana halace kuma yana sale baya da awon komai ala ya malau to nan gaba ba zai ba zai tsaya ya ce zai nemi haƙƙin shi a kotu ba za a kore shi ta shi gaban moji za ka ɓata wa kotu lokaci kristin ba ka yi magana ba bayan shekara goma za ka zo ya zaka damu kotu to kotu ba ta san sakaci kotu ba mahaukaciya ba ce yau in baka yi magana da wuri ba kar ba ka zo ka same ni a gane amma wannan yana nuna cewa wannan mutumin kuma ya ci halal bai ci halal ba amma abin nufi ita kotu ba za ta bata maka da lokaci wajen shaida ga mutumin da yake bai zakaci irin wannan ba kotu tana da ayyuka da yawa banda wannan ba wai ta zauna bane ba zaman ka take yi ba an gane wannan ko saboda haka falaki ya malahu bai da iko ce zai nemi wani haƙƙi in dai kotu zai je ta fi karfin shi an gano wannan ko in kuma ya ce zai amfani da abin yan daba a zuwa ita rikici a kama shi a daure a buge shi a hana shi kuka ce zai zai ya kira wasu su ma wannan mutum barazana sai malam ba ce kai kara kotu ga wani mutum yana mun barazana da gidana a zo ai warning ne ba san ya kara layi ma kai bi in zai bi da bashi ya rinka canza hanya an gano wani ko yawa wala yarata bainal aqarib yawa babu hauzi amma babu hauzi tsakanin dangi wato irin wannan mallaka din babu shi tsakanin dangi yawa dan uwanka na jini dan ka gina gida ya je tara ya tara iyalansa ya zauna a ciki ko shekara nawa ne zaka ce tashi zai tashi wannan da akwai akwai dan alama na ina eh, na nayi kara ne dan naga dan uwana na ji shi za ban ce komai ba ko yawa wannan ba maganan za a cewa mutum ya mallaki gida ba maganar mallaka hmm. tsakanin dangi in dai danginka wani ya zo ya zauna a gidanka ko shekara a za ka yi tasansa in dai mutane sun kawo shaida gidanka ne to gidanka ne da kuma dangi a da kuma ainihin surkai wato mutum ne ka ba shi iyali a mutum ne ya baka aure da ya baka aure kawai sai kai gini kawai zai je tare a gininka sirkinka ko shekara nawa ne za ka yi tashi zai tashi ai abin da ya sa ranka ya daɗe ka gabance ko ba siriki ne siriki ya wuce wasa sa da yazo ya tare duk wani ga cewa ina jin nauyi in maka magana kin sa na kyale shi za a saurare ka a cikin a cikin misalin wannan tsawon lokaci kararul maridi liwarifi bidainin au bi kabadi baya halatta ga wani sabon karatu kuma baya halatta ikirarin mara lafiya liwarifi ga magajinsa da bashi awa bi gaba da ko da karban bashi wato ma'ana mutum yanzu ba zai zo ya ikirari ga mara lafiya ga ainihin ba zai zo mara lafiya ba zai zo ya ikirari da gado ba mutum ne ciwon ajali ya kama shi da ciwon ajali ya kama shi sai tattaro iyalansa gaba daya ce to kun ga wannan ciwo dai ina ganin daga wannan ciwo kuma ina ganin da wuya in tashi shi yasa ta ce in kira ku sanar da ku wannan danawa wannan dan autanawa yana biyan miliyan goma kafin a raba gado a cire miliyan goma a bashi sannan a raba gado ba za a yadda ba yasa ba za a yadda ba soyayya ne yana so ne amfani da dama, yana son dan dan wannan dan autan yana so ya saka mai kafin ya rasu saboda ya san in za a raba gado za a raba daidai ne suka kafin ya rasu ciwon ajali zai ce wane yana zai nuna wani daga cikin magada ko ya nuna wata matar shi ya nuna amarya ko uwar gida ya daɗe yana zalinta uwar gida tun da ya amarya uwar gida take haƙuri da shi to daga baya da ciwon ajali ya zo zai ga ya zalunce ta bai kyauta mata ba to yanzu ya za a yi ya nemi gafaranta shine sai so ya saka mata sai ce tana bin shi bashi a ba ta kaza kafin a raba gado ba za a yadda ba a gari ba za a saurare shi ba saboda za a zata yayi wannan ne domin soyayya in za in ɗanka in ɗanka zai baka bashi lalle ka shaida wa mutane tun farko wani zai bani bashi kaza zaɓar da kuɗi ina son jajali ɗana zai bani jajali ya ce da gashi nan kowa na ci Banda yaran kama kira mutanen waje don wala kana rasuwa za su ce ba san da wannan ba ke ƙarya kake maki yin Allah ko haɗa baki da baba ne kuma wallahi ba za ka kuɗin nan ba za a baka ba shikenan amma san samu ne zai bani zai bani bashi zan jajari wani ka shaida ka kira amininka ya shaida in ka kira amintattu kamar karanci guda biyu suka shaida yaran ka suka shaida sai baka bashi ne to nan gaba idan ana so in zaka zo ka ce a biya bashi ba sai ka zo gab da mutuwa ba in lokaci ya zo ka ce to kama kai wasiya ma lalle wane yana bi na bashi ku biya bashi nan tun kafin rashin lafiya ya zo maka eh. duk ba wannan bai taso ba akwai bashi da kada da uba akwai a gano wannan ko kai da kaya mallakan wuya ne amma uba na iya ba uba bashi uba na iya ba ta bashi ta ana yi a gari sabu wannan abin kudin da na bayar ba na bashi kyauta bane ba na bashi bashi ana yin haka kuma ji wannan ai to baya halatta ikirarin mara lafiya ga mai gado da bashi ko kuma kafin ya rasu ce bashin nan fa da wani kibi na na riga na karba bashin yana so ya azabtar da yaron ne an gane miliyan goma da yaron nan ya bani na wato na riga na biya shi ya karba to ya so a biya yaron bashi duk ba za a yarda ba a gani? na lalle wannan bashi yana nan sai a in zai biya wannan bashi ya kamata ya biya da yadda ya karɓa da shi shedu ya biya da shi. Hmm? wanda ya wasiya da aikin haji umfiza azartar kafin ya rasu yake to da Allah idan na rasu a cira daga cikin kudi na a mun aikin hajji to za a zartar da wannan wasiya din wasiyatu bis sadaqa ahabbu ilaina amma me ko yace ai aikin haji yin wasiya da sadaka ya fi soyuwa a gare mu ma'ashiral malikiya malikiya sun fi ganin cewa gare yayi wasiya in na rasu ayi sadaka a gina masallaci a gina makaranta a gina asibiti ko a taimaki al'umma da kaza a cire miliyan kaza daga kudina a gina masallaci a cire kaza daga cikin kudina a gina makaranta ya ba da shi hukunci ko kuma ya ce a abiya kudin marayu kaza da shi shi ya fi soyuwa ga malikiya fiye da ya wasiya a biya a mai aikin hajji don aikin hajji ba wai sauke fara riba ne aikin hajji na nafila na'am wa idza mata ajirul hajj qabla an da law na'am wa idza mata wa ajirul hajj qabla an yasla idan shi lebura na aikin haji wanda aka dauki hayar shi yayi aikin haji sai ya rasu kafin ya sadu zuwa ina kafin ya je wajen aikin haji sallallahu bihi za a biya shi gwargwadon tafiyan da yayi an gani an ce za a biya shi dubu ɗari biyu na ainihin tsawainiyar yin aikin haji kafin ya rasu kafin ya kai a hanya sai ya rasu sai a duba gwargwadon tafiyan ƙwararrun tumaho tafiyan da ya za a iya biyan za a bashi dubu talatin a ciki ko dubu arba'in a ciki an gani a wayarun tuma bakiya zai mayar da abin da ya rage sauran abu sun bashi dubu arba'in haka dubu ɗari da sittin za a mayar da shi ya zama gado wa ma halaka biye ne huwa minhu to abin da ya halaka a hannunsa shi zai ɗauki asara huwa minhu illa an ya akuza mala ala an yunfika al balagh sai dai ya karɓi dukiya akan cewa zai ta ciyar da dukiyar zai ta infaki da dukiyar har sai ya kai makka wadamanu minan lalina wajaru to daukan hasara daga wanda suka yi hayar shi ne wanda suka yi hayar zuwa su ci hasara tunda ya ce ko a bashi kudin aikin shi gaba daya zuwa da dawowa shikenan amma za a mayar da abin da ya rage in wani abu ya rage za a mayar da abin da ya rage in wani abu ya rage masha Allah wa alaikum salam kyauta Allah ne ba ta ba Allah ne ba ta ba kare ta da wani kyauta abinda ai ko kuma ta mai haihuwan kyauta ba ba na ta bane to yaran da suke da hakkin yaran ne in ta ci wannan gado ya ishe ta yi ba ta ba ta da wani nauyi a kanta ita mai haihuwa ai ƴaƴan da za gadon da za su yi ƴaƴan za su ma mallaka ba ita ba ce Malakun salam. Zan kuma ana magana a kan jama'a da ake yi ana magana a kan wanda zai ake hajji kuma wanda za a ba ni ne na yi wasiya cewa idan na rasu wani yamin aikin hajji to wannan da na faɗa shi ne a jirul hajji wanda za a yi tsada da shi nawa za a biya ka kai babana aikin hajji shi ne ba ya ce a jirul hajji ba wai za mata a jirul hajji ba iza mata alwasi ba wai ajiyar wanda zai ake ba tsada yi da shi ba to sai ya mutu yana kan hanya ba ya yi wani kokari ba sai za a biya shi gwargwadon tafiyar da ya yi ko za a biya shi wanda ya yi wasiyar kudi na ne kuma biya ni zai yi ba zai yi waye kudi na ne ni bana da kudin na ce wani ya mun aikin haji shi da na ce ya mun aikin haji yana cikin tafiya za shi aikin haji zai mutu a hanya hmm? shi ne yawa sun tafi shi ne bala sun lafiya magana na Thank you. da a ware kowanne lokacin shi za a ware mishi kowanne lokacin shi za a ware da za a samu da ya sa ta kama lokacin Allah ne da Allah ne da ne ya ne da da sun zaka ba da jari sun kawo da jari duka yaran har da wanda za a yi ba nan gaba nan gaba yana sanar za a gyara goma sai kawo da ba yi bane wannan da kowanne za ka mai kuma a zuciyar karkasa za ka yi kowa ɗan lokaci ya yi in Allah ya sa lokaci bai yi ba haka zai lawa nan sai lawa lawa tsara a gani, sun kuma lokaci in ka musa ka ga alhamdulillah ba zikiro ba kafin rashin lafiya ya kama ka za ka iya yin wani za ka iya cewa a ware ba wa da kaza na zuwa makaranta za ka iya faɗin haka in kana da wadata ne wa alaikum salam shari'a ba ta faɗa ba kawai dai ana son dai mutane wanda zai yi wanka ya zama tukar ya zama yana da janaba kada ya zama ya yi alaƙa da iyalinsa kafin lokacin kada mace mai haila ta kusanto amma dai ana son mutane karanci wuturi kuma wanda suke iya runguman al'amarin wanka ɗin ba wai ɗan kallo ba shi kenan kawai karanci uku ana so da ya wuturi ko guda biyu sun yayi eh tumanin wajen damaitawa da aka ce ana son damaitawa idan mutum biyu suka yi ba za a samu wannan ba za a samu wannan ba eh ba za a samu yanda yana wance nan wannan yana wance nan ba damaitawa dukewa ne a ah, ɗaya zai rike ne shi na ga maganan da yake yi wajen ba wa wankewa ta ɗaya na wankewa wannan kuma na kwararwa a ce dai akwai mutane uku a wajen insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu